بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma 27 ga watan zulka'ada a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 20 ga watan 8 shekara ta 2017 miladiyya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-qurtubi al-andalusi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishe su muna kundi na goma sha bakwai ne ma'ana kitabu zaka wanda yau za mu tashi a darasi na ɗari da da talatin ɗaya. kuma za mu tashi a babi na biyu ne a cikin kitabun zaka bayan da muka yi kitab na farko a inda kitab na farko ya ce babu mata jibu fi zaka babin abin da zaka take zama wajibi a kan shi imam malik ibn anas ya kawo hadisai guda biyu daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu sannan ya fi shi da aikin tabi'ai sai kuma ya ba da fatawarsa a kai cewar in an tara bayanan duka da hadisai guda biyu da suka zo da kuma maganganun tabi'ai da fatawashi da ke cikin eh, atba'u tabi'in ita zakka ana fitar da ita ne a ɗayan abubuwa uku ko dai filharsi amfanin gona ko kuma al'ain kuɗi ko almashiya dabbobi waɗannan a dunkule a cure su ake fitarwa da zakka sai kuma bayanan kowanne da zai zo shi yasa imam malik ibn anas ya ɗauki waɗannan uku kowanne ya yi mishi bayani dalla-dalla a dai cikin wannan kitabun zakka ɗin saboda haka za mu ga bayanan da za su zo in aka ɗauki abu guda a cikin ukun za a bi su ne dalla-dalla da babi kaza babi kaza in aka kammala sai kuma a ɗauki wani a ci gaba idan aka ce alhars amfanin gona ya shafi noman rani ya shafi noman damina ɗaya kenan sannan kuma duka amfanin gona za a yi mazaka ko ko akwai abin da za a yi mazaka akwai kuma abin da ba za a yi mishi zakka ba kuna ji da ke ko wannan ta ɓangaren abin da aka noma kenan sai kuma al'ain kuɗi ta ɓangaren kuɗi akwai kuɗi ziryan da mutum yake da su a hannu watakila an ba shi kuɗi ko ya samu kuɗin ya ce bari ya ajiye su tukunna har bukata hakan ta dawo ai daga ajiye su tukunna ɗin nan tun da ya ajiye su ranar 27 ga watan zulƙada bai sake taɓa su ba sai da wata 27 ga watan zulƙada ta yi haka sun yi cikakken shekara guda ba a taɓa su ba to kaga wannan yanzu za a taɓa su ne domin a fita musu da zakka haka zakar kuɗin kenan sai kuma zakar abin da yake kayan kuɗi kamar gidaje da ake bayar da su haya ko motoci da ake ake haya da su ko wayoyi da ake sayarwa duk abubuwan da ake sayarwa sai kuma zakar dabbobi sai zakar dabbobi su kuma zakar dabbobi muke maganar akwai dabbobi da ake kiyo akwai kuma dabbobi na gidan gona to duk waɗannan bayanan da izinin Allah ta'ala za su zo ne a nan cikin kitabun zaka da kuma abin da ya ɗosanu ga kowanne da fata Allah ta'ala ya yi mana jagora zakar wata na shiga wata idan aka ce zakar amfanin gona kaga wannan wanda i noman kenan akwai kuma wanda shi ba noman i ba amma sayarwa yake yi kun da kyau akwai wanda yake shi ba noman alayyahu yake yi ba amma in dai masu alayyahu suka noma to yana cikin manya-manyan dillalansu to yanzu a ce alayyahu ba a mai zakka idan aka misali nake yi idan aka ce alayyahu ba a mai zakka waye ba zai mai zakka ba wanda ya noma amma wanda yake sana'a shi sai da alayyahu to yanzu alayyahu yana cikin kayan da zai masaka don yana cikin kayan sayarwa kullura da ke ko idan aka zo zakar dabbobi misali kaji ba a yi musu zakka zabi ba a yi musu zakka to amma shi yanzu yana da gidan gona ne na kaji kullura da kyau ko kuma a'a yana sai da kaji ne a kasuwa to yanzu shi shi yanzu zai fita masa da zakka domin kaji a wurinsa kayan sayarwa ne ba wasu kaji ne da yake kiwatawa illa rura ta tashi ya kama ya sayar ko in an yi bako a yanka mashi uku ko hudu ko biyar ba ina fata mun fahimci wannan to sai bada haka zaka fahimci kenan akwai abin da za a ce baya cikin zakka ta wannan bangaren amma ta wannan bangaren kuma sai shiga cikin zakka mu lura da kyau zakka haƙƙi ce haƙƙi ne na wajibi da ubangiji wata ala ya ɗora kamar yadda bayani ya gabata a kai saboda ka zakka ba haraji ba ce zakka kuma ba tara ba ce ba jangali ba ne saboda ka yake da hukunce-hukuncensa daga wanda za a karba a hannunsa zuwa kuma wanda za a bayar za a shi zakkar kamar yadda muka karanta a sharhu sunna na al al-barbahari shine zakka ya halatta ka raba da kanka kuma ya halatta ka kai inda aka ajiye cewar a tattara zakka a wurin ina fata mun fahimci wannan da ke ya halatta da kai zakka bot a raba kuma ya halatta ka raba ta da kanka sai dai za ka yi tambayar ya ake rabawa allah ta'ala ya mana jagora yau za mu tashi babi na biyu babu zakati fil aini zahabi walwarik babu zakati babin da zai yi magana akan abin da ya shafi zakka fil'aini a kuɗi na azurfa a azur abin nan a dinari kenan a zahab walwarik da kuma azurfa wannan babi zai mana bayanin zakar zinare da kuma zakar azurfa Zaka ta zinariya da kuma zaka ta azurfa ina son mu lura da kyau dinar dinar wannan dinar ɗin da ake magana shine azhab dinari ko a ce zinari kullum da kyau ko ba wai ana nufin dinar wanda yake currency na wata ƙasa ba kamar yadda kasan kuɗin ƙasar ku shine naira kuɗin najeriya kenan sunan kuɗin naira kullum da kyau ko sunan kuɗin wasu kuma dola sunan kuɗin wasu riyal na wasu saifa to haka sunan kuɗin wasu ƙasa yake dinar haka sunan kudin wasu ƙasa yake dirham ina fata mun gane ko to kar ka ji an ce sunan kudin su dirham ka ce in ya kai dirhami 200 ya kai zakka ai sunan kudin ne ba dirhamin da ake magana ne a matsayin fitta ba ko kuma ka ji an ce sunan kudin su dinar kamar wace ƙasa kenan a saudiya riyal ne nasu dubai mai sunan kudin su dinar sunan kuɗin kenan to sunan kuɗin kaza daban diranan da muke magana da shi a nan daban sunan kuɗin ƙasa dirham daban sunan dirham ɗin da zamu ambata a karatu daban karka cakuɗa su wannan suna ne aka bai ma currency na na ƙasa kullum da ke ko saboda haka idan dirhamin idan sunan kuɗin ƙasa su dirham sai kuma ya kai dirhamin da shari'a ta magana a nan ne za a mai zakka ko haka ne idan sunan kudin dina sunan kudin kasar dina sai kuma ya kai dinari ashirin to haka yanzu ya kai ya kai zakka ba wai 20 dinar shine kudin shine zakar ba saboda yanzu yana karansi ne ba yana dinari da aka ambata ba ana fata mun gano wannan da kyau saboda haka da malik rahimahullahu azza wa jalla ya ce babu zakati fil ain babin da zai yi magana kan zakka zaka fil'ain ta zunzurutun zinari zunzurutun zinariya min eh, kudi kenan min zahabi babu zakatul babu zakat fil'ain babun da zai magana ka abin da ya shafi zakar kudi kudin min zahabi na zinariya walwariki da kuma azurfa alwarik azurfa ita ce alfidda kenan kun da ke ku ita ce alfidda waɗannan abubuwa guda biyu da aka ambata azabu da alwarik da alfidda alwarik ita ce alfidda alfidda ita ce alwarik ina fata mun gane zakar kuɗi na abin da ya shafi zinariya da kuma azurfa waɗannan abubuwa guda biyu su ne asalin kuɗi wanda yake kafin su rayuwa da al'umma suka kasance rayuwa da banu adam suka kasance a kanta kafin zuwan alwarik da alfidda rayuwa ce ta in kana son abin mutum sai ka bashi abinka kana ji da kyau ko idan kana so daga nan mina ya kai ka kaduna a mota shi to sai ya ce za ka bashi masara buhu kaza ko kuma mudu kaza tun da ita ce abin da ake nomawa ko kuma kana son yi maka noma sai ka ce to zai baka ko za ka bashi abu kaza zuwa abu kaza har zuwa bayyanar kuɗaɗe da ake kashewa ana nan ana nan sai waɗannan kuɗaɗen suka zama kuma su ne asalin dukiya ba su ake kashewa ba a yanzu a duniyan nan babu inda za ka je ka ce za ka ba da zinare a baka ruwan sha kun da ke ko saboda shi yanzu ya zama kaya ne na kuɗi ba shi ne kuɗin da ake kashewa ba sai zama na kudin da ake kashewa a yanzu shine kudin da central bank albankul markazi na wannan kasar ya kayyade wana ji da ke ko shine central bank albanku almarkazi babban bankin kasar ya kayyade cewar wannan takaddar tana matsayin abu kaza ne saboda ka in ka mika ta a baka kaza ina fatan mun lura da kyau sabili da haka hukunce-hukunce da suke hawa kan azabu da alfidda a matsayinsu na kuɗi nan ire-iren waɗannan hukunce-hukunce suke hawa a kan abin da ya shafi naira ko riyal ko dala ko saifa ko kowanne kuɗi da ake kashewa a matsayin kuɗi ina fata mun fahimci wannan da kyau kamar yadda allah ta'ala ya ce wallazina yaknizuna zahaba walfidda wala yunfiquna fi sabilillahi babashshirhum bi zabin alim yace wallazina yaknizuna zahaba wal waɗanda suke taskance zinariya da azurfa suke ɓoye ta wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita domin ɗauka addinin Allah fa bashirun bi zabin alim to ke musu bishara da azaba mai raɗaɗi za su ɗanɗano a kanta kenan sai ya nuna mana duk waɗanda suke taskance naira ba sa fitar da zakata ko suke ɓoye dola ba sa fitar da zakata ko suke ɓoye saifa ba sa fitar da zakata to su mafa bashirun bi azabin ali kullum da kyau ko saboda duk abin da aka ajiye a matsayin kuɗi da ake kashewa ko da fa fatar musa za a yanka yanzu central bank ya ce a yau din nan ya tabbatar da ganyen mangoro mai faɗin inci kaza mita kaza zuwa kaza shine matsayin 20 naira to shi ya zama kuɗi ya tashi daga yayi ya koma kuɗi ya zama abu mai daraja kenan ba ga ce central bank da ya ce naira kaza mai lamba kaza an janye ta ba shi ta zama ta zama shara ina fatan kaga wannan kimar wannan darajar shine abin da shari'a take magana a kansa saboda haka a yau din nan mutum ya ce babu zakka a kudin a naira nigeria ko dola ta america ko ma ta wanda kudi da ake kashe ko babu riba a ciki akwai kuskure na ilimi sosai da sosai zahiri kan wannan al'amura din nasu allah salamata wal afiya to kun ga yanzu da malik ibn anas ya ce babu zakati fil aini min a cikin waɗancan abubuwa uku ya ciro ko ba a cikin waɗancan abubuwa uku ba ne a cikinsu ne tun da malik ya ce wala takunu sadakatu illa fi salasati ashiya fil harsi wal aini wal mashiya akan abin da ya shafi amfanin gona shine al hars wal ain da kuma kuɗi walmashiya da dabbobi sai ya ɗauko al sai yake magana a kanta al ainu kuɗi al ido al'ainu idan ruwa to haka kenan ko ina da inda aka ajiye shi da irin sakon da yake isarwa kenan wannan babi da yake gabanmu zai mana bayani ne kan abin da ya shafi zakar kuɗi ina fata mun fahimci wannan da kyau ita zakar kuɗin lissafinta zai koma ne zuwa ga lissafin zinariya da azurfa ko dai ka ɗauki lissafin zinariya ko ka ɗauki lissafin azurfa su ne ta nan ne ake samo zakar kudin kowace ƙasa sababin zakar dola kake so ka fitar ko zakar naira kake so ka fitar ko zakar riyal kake so ka fitar ko zakar kowanne kudi kake so ka fitar na kowace ƙasa za ka ɗauko lissafi ne daga azhab ko kuma alfidda ina fata mun fahimci wannan da kyau domin mutum ya ce ai zakar kuɗi zakka kaɗai ana yin ta ne a azhab da alfidda ba a yin ta a naira ko dala ko kudin wasu kasashe in ka tambaye shi kuma ya ce ai Allah ta'ala su kadai ya faɗa a ayat surat tauba ya ce wallazina zuna zahaba wal fidda anan akwai iskal iskal din shine sai Allah ta'ala ya ce wala yunfiquna ha fi sabilillah sai bai ce wala yunfiquna huma ba tunda ya faɗi abubuwa guda biyu wallazina zuna zahaba az-zahab muzakkar ne ba muannas ba wal fidda da azurfa azurfa kuma mu'annas ce ba muzakkar ba sai ce wala ha to yanzu ha'u damir ya'udu ila alfidda ko azhab alfidda kenan baya fitar da alfidda a matsayin zakka kenan ba a faɗi zinare ba sai damirin ya koma zuwa ga alfidda ya ce wala yunfiqunha fi sabilillah bai ce wala yunfiqunahuma fi fi sabilillah ba kenan wani ma ya ce abin da ake fitowa da zakka ita ce alfidda kadai banda azhab me dalilin sa ita ce ayar ya kenan iza ko na ce akwai kuskure a ilmance akwai kuskure a ilmance mutum ya ce ba abin da ake fitowa da zakka sai azhabu da alfidda kadai saboda ka naira ko dola ko riyal ko pound sterling ko saifa ko menene ba shi da zakka wannan akwai kuskure akwai kuskure a ilmance akwai kuskure kuma a addinance domin ayar da ya kawo hujja da ita a ita ayar ma wani zai dauka ya bada hujja kan ta yace to an haka ne ayar bata ambaci zinari ba bata ambaci azhab ba tunda ayar da ta da hukunci sai ta ce wala yunfiqun ha fi sabilillah kuma ha sai ta koma kenan zuwa ga alfidda in ko yace ta koma ne zuwa ga azhab wal fidda kaga yana neman wani ƙarin bayani kenan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da saboda haka yanzu lissafi da za a yi kafin ka fitar da lissafi na na kudin na zakkar kowace ƙasa idan muka ce zakka muna nufin nisabi ma'aunin farko da sai ma'aunin ya sai lissafin ya kai sannan zakar ta kai in bai kai ba ba ta kai ba amma daga na abin da isama ko nawa ne baka da ishkal akan shi wurin fudda zakka saboda ka kenan muna neman lissafi ne na nisab idan aka ce nisab shine mafi karancin abin da ake buƙatar ka mallaka sannan ka fara fitar da zakka a zahab nawa ake buƙatar ka mallaka na dinari kafin ka fara fitar da zakka in kuma dirham ne alfidda nawa ake buƙatar ka mallaka kafin ka fara fitar da zakka ina fata mun fahimci wannan da kyau daga nan kuma sai mu ga to a wannan lissafin na azhab din ko wannan lissafin na alfidda din zuwa ga naira ku ko dola ta america ko kuma ta australia ko kuma riyal na saudi arabia ko kuma pound sterling na sudan ko na abin nan uk ko ma na kudin kowace ƙasa ne nawa ya kama tsoraka za mu dage da za mu kokarin haɗa lissafi kenan قال رحمه الله باب الزكاة في من الذهب والورد قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم قال هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال ubaidullah ibn yahya al-laisi yake cewa haddasani yahya an malik yahya ibn yahya ibn kasir ibn ruslan al-laisi al-masmudi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malaminsa imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra alimul madina wa mufti haramain wanda ya rasu a shekara ta ɗari da 179 an muhammad bin uqba maula zubair daga malamin malik anan shi muhammad ibn uqba wanda yake yantaccen bawa ne na azubair zubair annahu lalle shi muhammad ibn uqba sa'al al-qasim muhammad ya tambayi al-qasim dan muhammad muhammad ɗan abubakar siddiq kenan al-qasim jika ne na abubakar siddiq kullum da ke ko sai ya tambayi babansa alƙasim annahu sa'ala alƙasim ibn muhammad nam lalle shi muhammad ibn uquba ya tambayi alƙasim ibn muhammad shi alƙasim ibn muhammad yana cikin manya-manyan gogaggun malaman madina guda bakwai a lokacinsa ko a yau ɗinnan nan da muke magana aka ce kana cikin malaman madina guda bakwai ko kai ne na bakwai ɗin ai ba karamin matsayi bane a duniya ilimi to balle a ce a zamanin tabi'ai kana cikin malaman madina guda bakwai ai ko kai ne na bakwai din ba karamin matsayi bane a malinta alqasim ibn muhammad an tambaye shi an mukatibin lahu gane da mutumin da yake da bawa ya dora mashi fansa shine mukatab in dai ka ji ana aka ce an ce ma mukatab a cikin littafi to ana nufin bawan da aka dora mashi fansa aka ce ya biya kuɗi kaza ya zama bawa ya zama ɗa ya biya kaza ya zama ɗa aka ce ya biya dubu ɗari bakwai a cikin shekara biyu ya zama ɗa kun da ke ko to yanzu shi wannan bawan ya tashi daga al'abd ya koma sunan al-mukatab wanda aka ɗora mafansa al mukatab wanda ya ɗora ma bawa fansa shine in kai ma ɗin kasara in kai mata'un ta'un ɗin fataha shine bawan da aka ɗora mashi fansa ya kawo kaza ya fashi kansa to tambayar anan ita ce shi wannan mukatiban lahu yana da bawa da ya ɗora mashi fansa qata'ahu bi malin azim sai ya karɓi dukiya mai yawan gaske a hannun bawan kuna ji da kyau sai ya karɓi dukiya mai yawan gaske a hannun bawan nashi to yanzu anan mai ce tambayar hal alaihi fihi zaka shin yana da zaka a wannan dukiyar da ya karba a hannun bawan yanzu kuna jina da ke ko ya karbi wannan dukiyar a hannun bawan shi yanzu ga dukiyar a hannunsa mecece tambayar wannan dukiyar da ya karba yau dinnan yanzu haka tana da zaka faƙalar ƙasim sai alƙasim ibn muhammad jikan abubakar su duk kenan ya ce inna ababakar siddiq lalle abubakar siddiq radiyallahu anhu lam yakun ya akhudhu min malin zaka bai kasance yana karban zakar dukiya ba hatta ya hula alai alhaul sai in shekara ta zagayowa dukiyar tana na inda take mana ba ta ragu ba kuna je da kyau to wannan shine sharaɗi ɗaya ne daga cikin shirut na kafin dukiya ta kuɗi a fara karɓar mata zakka sai shekara ta kewayo mata ko da zakar ko da kuɗin da ka samu a yau ya kai ma'aunin zakka wana jina da kyau ma'aunin zakka ko da ya zama dinari ashirin ko kuma ya zama zahab ɗari biyu to ko a yau ɗin nan ka sami zahab dinari ashirin da biyar an ya shiga zakka ko ka samu dinari ashirin da biyar a yau ɗin nan kuna ji da kyau to ba za ka fara fitan mai da zakka ba ba za ka fara fitan mai da zakka ba sai shekara ta kewayo yana nan amma inda shekara ta kewayo ya riga ya ɓace ya shiga rububi an yi ɗinki an kai baiko an sai mashin an yi kaza wata uku kuɗi ya ƙare shi kenan babu zakka kuma to amma idan shekara ta kewayo aka samu kuɗin ya ƙaru yana nan ya shiga zakka kullum da ke ko a lokacin ne za a fitar mai da zakka kenan wannan yana nuna mana a lokacin da mutum ya samu kuɗi ba a lokacin zai fita mashi da zakka ba sai idan shekara ta kewayewa kuɗin kuɗin suna nan a raye kuɗin suna nan a raye in ban da waɗansu abubuwa kaɗan kun da ke ko in ban da waɗansu abubuwa kaɗan da ba su shiga wannan lissafin ba kamar masu haƙan dinari kamar wanda ya haƙa rami yana haƙa rami kawai sai ya ga tukunya makare da zinariya aka auna ta aka ganta ina ai wannan ta kai ta kai miskal 250 wanda yake miskal din 100 ake 20 ake bukata ya zama ya zama zakka yanzu na shiga shi ya sami miskal 220 kaga zakka kai tsaye kenan to ire-iren waɗannan a ranar suke fitar da zakka lura da ke ku ire-iren waɗannan bayanin su yana nan gaba kaɗan amma dai mu sani a yau idan mutum ya samu dukiya ko aka baka zakka wani ya ɗauki miliyan biyu da ɗari biyar ya baka zakka yau kun lura da ke ko ko ya baka miliyan biyar kyauta kun fahimci magana ta da ke ko ko ya baka miliyan goma sadaka to duk ba za ka fara fitar da zakar zakar wannan kuɗin da ka samu a yau ba har sai shekara ta kewayo musu ina fata mun gane wannan da kyau قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه أطاعه ولم يأخذ منه شيئا قال القاسم بن محمد القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى يجي وكان أبو بكر كما أبو بكر الصديق يا كسنشي إذا أعطى الناس أعطياتهم idan ya baiwa mutane kyaututtukansu kun lura da kyau idan ya baiwa mutane kyaututtukansu a lokacin yana khalifa akwai kaso da aka rab aka ware da ake rarraba wa mutane ake baiwa mutane kullum da ke ko domin bukatuwa da suke da ita wannan watakila gurgu ne ko makaho ne ina fata mafahimci wannan da kyau ko dai yana da wata larura duk gwamnati ta yi list ɗinsu ana taimaka musu ba ana basu tunda arzikin al'umma ne ba ka ce taimaka musu kai tsaye ba tunda duk cikin haƙƙinsu ne wana jina da kyau ko kuma a'a wannan ya tsaya yana karantar da mutane al'umma ne yana karantar da al'umma karatu ne duk ire-iren waɗannan haƙƙi ne na gwamnati ta kula da su to abubakar siddiq ya kasance idan yana baiwa mutane kyaututtukansu ma'ana lokacin karɓa ya yi in wata wata ne wata ya yi kowa ya zo zai karɓi abin da gwamnati ta saba bashi a duk wata in kuma wata uku uku ne ya zo zai karbi abin da gwamnati ta saba bashi a duk wata uku lura da abin da gwamnatin ta hanga a tare da shi take bashi ba wai kawai jama'a gari kawai ake tarawa kowa ya zo a bashi a bashi kudi ba da mai karfi da mara karfi ba a'a kowa akwai abin da ake hange a tare da shi a bashi to idan mutane suka zo suna karban wannan abin da aka saba basu ɗin lura da abin da gwamnati ta hanga a tare da su yas'alu rajula shi su duk yana tambayin mutum tambayar ita ce hal indaka min malin shin kana da wata dukiya ko da a gida ne wajabat alayka fihi zaka da ya zama wajibi ka fitar da zaka a wannan dukiyar kuna ji da kyau a yanzu nan da zaka karbi wannan to a gida kana da wata dukiya kana da wani abin da ka mallaka da ya isa a fitar mai da zaka, ya isa a fitar mai da zaka ta abubuwa guda nawa biyu abu na farko an nisa ya kai nisabi abu na biyu shekara shekara fitar da zakat ta yi to sai ya kara abu na uku ka mallaki wannan abin abin da ya saba faɗi mallaka ba don ya ce hal daka ka ga ya nuna nashi ne ba na wani bane kenan ko shin ka mallaki wani abu da zakka ta zama wajibi a kansa kullura ta zama wajibi a kansa abu na farko abin ya kai nisabi abu na biyu kuma shekara ta kewaye mishi fai za ƙala na'am idan ya ce e ya mallaka a haza min a ƙwa'ihi zakata zalikal mal a yanzu a kyautar da za a bashi yanzu sai a cire zakar waccan dukiyar kun lura da ke ko a yanzu abin da gwamnati za ta bashi yanzu nan sai a lissafa waccan dukiyar da ya mallaka nawa ce zakata kun bayanci magana ta da ke ko kenan idan gwamnati za ta bashi dubu ɗari biyu da hamsin ne yanzu sai a duba abin da ya mallaka zakashi shine dubu hamsin kun gane ko yan sai a bashi nawa kenan dubu ɗari biyu an cire zakka to wannan zakka da aka cire ta mecece ce ta abin da aka bashi yanzu ce a'a barakallahu Fiku ta abin da ya mallaka ne ina fata mun gano wannan da kyau to kenan kenan ya halatta ka cire zakar dukiya ta wani kudin da ba na wacin dukiyar ba shi ne ya halatta ka cire kai ɗan kasuwa ne ka yi lissafin dukiyarka banan nan dukiyarka abin da za ka fitar da zaka shi ne za ka fitar da dubu ɗari biyu da hamsin shi ne da zakar da za ka bayar kawai kana fitowa sai wani ya baka zakar miliyan uku sai wani ya baka zakar miliyan uku kaga sai ka cire a cikin wannan miliyan uku ka cire dubu ɗari biyu da hamsin ka fitar da zakarka ta bana ma'ana kaga ba zakar wannan miliyan uku da aka baka ba a zakar abin da ka mallaka na kuɗi shikenan kuma kaga yanzu kudin ya shigo ya halatta ka cire zakar kudi a wani kudin fai za ƙala na'am a kaza min a ƙwahi zakata zalikar mal wayan ƙala la'in ya ce a asalama ilaihi a ƙwahu sai ya miƙa mashi kyautar shi gaba ɗaya wala min a minu shai'a ba za a karbi komai a ciki ba ba za a karbi komai a ciki ba ina fata mun fahimci wannan da kyau kala wa haddasa ni an malikin عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن an umar bin hussein daga umar ibn hussein umar ibn hussein shine malamin malik a wannan hadisi amma hadisin farko malaminsa shine muhammad ibn uquba shi umar ibn hussein malamin shi ko malamarsa an aisha ta bintu kudama daga aisha diyar kudama ita ce malamar umar ibn hussein aisha bintu kudama an abiha ita kuma malaminta ne babanta wa kenan eh udama kenan udamatu ibn maf'un udamatu ibn maf'un shi ne malaminta na farko da ita Aisha bintu Qudama sahabiya ce mahaifinta a Qudama bin mafi'un sahabi ne asali ma ya halarci yakin Badar a karba kenan muna zuwa annahu qal babanta ya ce babanta ya ce waye babanta shine qudama bin maf'un ya ce gahi sahabi qal ya ce kuntu idza jitu usman bin affan na kasance idan na zo zon usman ibn affan khalifa kenan shine khalifa na uku khalifa na farko shine abubakar as-siddiq shine khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi abubakar ba a cewa khalifa ya shiru sai dai ka ce khalifatu rasulullah shi kaɗai yake da wannan kambin khalifa manzan Allah amma shi umar shi khalifatu khalifati rasulullah ne shi halifa ne na halifan manzan Allah su sallama to da tarkibin zai zama da yawa khalifatu khalifatu rasulullah sai zama amirul mu'mini sai zama na huwa awwalu man summiya amiral mu'minin shi ne farkon wanda aka kira shi da amirul mu'minin sai ya ce an amirul mu'minin kowa sai a kira shi da amirul mu'minin amma abubakar shi ne farkon khalifa usman ibn affan shi ne khalifa na hudu aliyu ibn abi talibin radiyallahu ta'ala an anhum shi ne khalifa na hudu ya ce idan na zo wurin usman ibn affan a ata'i domin in karbi kyautata Eh mana haka abin ya ci gaba da tafiya gwamnati ta yi rijistar su ko dai lura da irin hidimar da suka yi wa musulunci wannan ya halarci yakin badar kun fahimci magana ta da ke ko waɗanda suka halarci badar ko suka yi kaza ko waɗanda suka samu larura iri kaza iri kaza iri kaza gwamnati sai ta yi listinsu lokaci lokaci a dinga basu ya ce to na kasance idan na zo wurin umar ibn affan sa'alani zai tambaye yana tambaya ta ne hal inda ka min malin shin kana da wata dukiya wacce bat alayka fihi zaka da ya zama wajibi ka fitar da zaka a ciki tambayar kenan yana da wata dukiya da ya zama wajibi ya fitar mata da zaka kaga dukiya ta kai shekara kenan kuma da nisabanta qal sai ya ce fa'in ƙultu na'am in na ce e ina da ita a haza min zakata zalikal mal a kyautar da za a bani sai a cire zakar waccan dukiyar wayan kultula in na ce a'a ban da ita da fa ilayya a ta'i sai a sai a ban kyauta ta baki da kenan ba a cire revenue a ciki ba a cire ba a ciki haka abubakar yi tambaya yake yi haka umar a ufman i tambaya yake kenan mutane ana saddaka su ana gazgata su a bayanan da suka bayan na dukiya in dai ba wani abu miraran ya bayyana na karya ba kun lura da kyau ko a ce yana da primary school account ɗinta daban yana da ah, secondary school account ɗinta daban kaga sai waɗannan sai a ga cewar yan masu duba account primary sai a ga kamar bashi da wata makaranta sai ta primary alhali kuma yana da secondary school kuma watakila yana da wata institute haka ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka ire-iren waɗannan abubuwa asali ana gasgata mutane a dukiyarsu in ba wani abu na rashin gaskiya ya bayyana ba kun lura da kyau ko domin duk bayanai za su zo masu makarantun kuɗi duk suna cikin masu fitar da zakka duk wanda yake nursery and primary ko yake da ah, abin nan jiniya ko yake da siniya ko yake da duka duk wanda yake da makarantar kuɗi yana cikin masu fitar da zakka kawai abin da za a duba ya kai nisabi ko bai kai ba ai kuɗi yake karba a hannun parent ko ba kuɗi yake kuɗin kowanne yaro daban yaranka uku kowanne kuɗin shi daban ina fata mun fahimci maganar sai kuma a cire kuɗin abin da za a sallami malamai da shi sai kuma a ga menene ai kasuwanci ne haka dan mun zo urudu tijara duk bayanansu za su fito amma dai dahir kamar yadda ka san mai kamfanin mota yana fitar da zakka mai kamfanin jirgin sama na zirga-zirga da ake yana fitar da zakka haka shi ma mai makarantar kuɗi yana fitar da zakka قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال وحدثني عن مالك إيش مالك ابن أنس يا كرنت الدني وانا النافع daga nafi maula bin umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umar lalle abdullahi ibn umar wanda ya rasu shekara ta 73 kana ya Kolo ya kasance yana cewa la ta fi malin zaka zakka ba ta zama wajibi a kowace dukiya hatta ya hula alayyar haul har sai shekara ta zagayo wa wannan dukiyar sannan sannan har sai shekara ta kewa dukiyar sannan zakka ta haukanta Kullum da ke ko har sai shekara ta kewayowa wannan dukiyar sannan zakka ta hau kanta wannan shine asali cewar babu wata dukiya da za a fitarwa zakka face sai shekara ta kewayowa ta zagayo wannan dukiyar sannan ta hau zakka in ban da waɗansu abubuwa da su ba a jiran shekara ta kewayo su daga cikin waɗannan abubuwan akwai amfanin gona shi amfanin gona ba za a ce yau in ka noma to za ka ajiye shi sai shekara ta dawo za ka fitar da zakar shi ba kun lura shi amfanin gona wa atu yau ma hasadi ko ma hasadi wala sirifu raka amfanin gona ranar da aka tattara ranar da aka girbe ranar ake fitar da zakar shi mun fahimci wannan da kyau kamar yadda bayani zai zo noman damuna zakashi daban noman rani yadda za a fitar da zakashi daban amma kowannen su ana fata mashi da zakka hakan nan abin nan buso da aka samu abin da aka hako a ƙasa da aka samu shi ma ranar za a fita mashi da zakka to haka abubuwan da suke fita daga ƙarƙashin hatta ya hula alai alhaulu kaɗan ne amma dai kuɗi da dabbobi duk sai shekara ta kewayo musu ana fata mun fahimci wannan da kyau kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata cewar raƙuma sai sun kai biyar ake fita musu da tsaka yau ɗin nan sai wani ya baka raƙuma shida zakar raƙuma da ya fitar sai ya baka raƙuma shida to waɗannan raƙuma shida da ya fitar maka ba za ka tambaya to kai kuma yau menene zakasu ba a'a za ka ci gaba da rainansu ne da su ne in kana sararin hakan har shekara da dawo idan shekara ta dawo suna nan a raƙumansu shida ko sun dawo biyar ko sun koma bakwai ko goma daga nan ne za a yi maganar zakka ina fata mun gano wannan da ke ko kenan zakkar dabbobi su ma sai shekara ta kewayo musu amma zakkar amfanin gona shi ba sai shekara ta kewayo ba sauran abubuwan da suke karkashin wannan kenan kafin zakka ta zama zakka sai shekara ta kewayo cikin zakkar cikin abubuwan da ake la'akari da kewayowar shekara قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية من الأعطية الزكاة mu'awiyatu bin abi sufyan qala wa haddathani an malik an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri annahu qala shi muhammad ibn muslim az-zuhri ya ce awwalu man akhadha min al-a'tiyati zakah farkon wanda ya fara karban zakka daga kyaututtuka da gwamnati take baiwa mutane kai tsaye ba ya cire ya cire zakka a cikin kyautar farkon wanda yi wannan shine muawiya ibn abi sufyan shine muawiya ibn abi sufyan shine farkon wanda ya fara cire zakka a benefit wani, wani kyauta da wani take bayarwa mm -hmm. ya ke eh. a abubakar da usman nan abin da yake nufi ai su abubakar da usman da suke karban zakka zakkan me suke karba na dukiyar da mutum ya mallaka kullum da ke ko na dukiyar da mutum ya mallaka ita suke cirewa ana yi ma muka ce ashe kenan ya halatta ya halatta ka cire zakka wana jina da ke ko ya halatta ka cire zakka ta zakkar kuɗi a wani kuɗin ai mun yi magana da zugo a wani kuɗin daban ya halatta ka cire kuɗin to amma yanzu a nan yanzu aka ba da kuɗin yanzu kuma aka cire zakkar wannan kuɗin shine muawiya ibn abi sufyan kaga ya sha banban da wanda muka ambata a baya ya sha bamban da wanda muka ambata a baya kun da kyau ko shi yasa ibn abdulbar yake cewa yuridu akhadha zakatiha nafsiha minha la annahu akhadha minha an ghairiha yace abin da yake nufi anan shine akhadhu zakatiha nafsiha karban zakar wannan dukiyar da aka aka bari yanzu karɓar zakatta ita karan min ha daga cikin kuɗin da aka bayar a karɓi zakatta a yanzu ita zakar kuɗin da aka bayar a yanzu a karɓi zakatta daga cikinta la annahu a akhadha minha an ghayriha ba wai yana nufin ya karɓi zakka daga cikin wannan kuɗin na kuɗin da ke gida ba ina fatan kun ga ibn abdulbar ya fito da magana sosai da sosai sai ibn abdulbar yake cewa wala a'lamu ahadan min alfaqaha'i akhadha biqawli muawiya yace ni a iya sani na ban san wani malami daga cikin malamai ba da yi aiki da aikin muawiya kuna jina da ke ko yace a iya sani na ban san wani da yi aiki da aikin muawiya ibn abi sufyan ba to anan sai malamai suke ta magana menene fassara wannan magana ta muawiya ibn abi sufyan kuna ji da ke ko mecece fassararta fassararta ta farko da malamai suka yi shine irin wancan aikin da ya gabata ya karbi zakkan ne ta kuɗin da yake gida ana fata mun fahimci magana ta da ke ko to sai kuma in muka ce wannan ne awwaliya da aka ce awwalu za ta sanya ma waccan fassarar kaidi. ina fata mun fahimci magana ta da ke ko za ta samu waccan fassarar kaidi saboda ai in awwalin ne abubakar ya karba usman ma ya karba ina fata mun fahimci magana ta da kyau sai suka ce da wallahu alam muawiya ibn abi sufyan shine dai wanda yake ganin in an ba da kuɗi yanzu za a karɓi zakar wannan kuɗin wannan a hukumance kenan tunda shine amirul mu'minin amma in banda haka ai abdullahi bin mas'ud ma shi ma yana da wannan fahimtar abdullahi bin abbas ma yana da wannan fahimtar an samu kaɗan daga cikin sahabbai suna da fahimtar in an ba da zakka yanzu a karɓi zakkar wannan dukiyar yanzu hisa ibn abdulbar ya ce a iya saninsa bai san wanda yake da wannan ba gashi kuma kai yanzu an ce maka usman abin nan abdullahi bin mas'ud yana da wannan fahimtar abdullahi bin umar abin abdullahi bin abbas yana da wannan fahimtar kullum ka faɗi magana akan iya saninka ya fi komai sauki kai a iya saninka ka san wannan ba saboda haka sai ce ibn abdulbari ce a iya saninsa bai san wani malami daga cikin fitattun malamai da suka tafi akan wannan ba kenan e eh, ma'auya ya faɗi haka abdullahi bin abbasin ya faɗi haka abdullahi bin mas'udin ya faɗi haka amma wannan fatawar tasu ba ita ce jumhurin malamai suka tafi a kai ba to tunda ko ba ita ce jumhurin malamai suka tafi a kai ba shi yasa bai ji cewar wani daga cikin manya-manyan malamai da suke ba da fatawa irin su malik ibn anas ko su abu hanifa ko su sufyanu thawri ko su abdurrahman al-auza'i sun tafi akan fatawar waɗannan malamai ba ina fata mun fassarar maganganun da malamai suke kenan ga fatawar ga maganar a cikin muwatta amma malamai kuma ba su tafi da aiki a kanta ba ana fata mun fahimci wannan da kyau nas'al salamata wal afiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik